بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم rajim ka raba mu da su A'udhu billahi samiil alim min ash rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا wa shahada anna muhammadan abduhu wa rasulu salatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'adu fa inna asdaqal hadithu kalamullah wa khairul huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أعاذني الله منها وإياكم إخوة الإيمان وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da jinjina gare shi da ya muna baiwa ya ja numfashinmu muka sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba karatun da muka yi Allah mu ne muka godiya da wannan nema kuma muna wa annabi salati Allah ka ƙara daga darajarsa da matsayinsa da wa'anda na bi shi zuwa ranar kiyama bayan haka ya bayan Allah uwayenmu mata masu matsayi da daraja mu ne muku sallama daga gare mu zuwa gare ku ita ce amincin Allah ya tabbata a gare mu baki daya Allah ya muku albarka Allah ya shirya muku ‘ya'yanku Allah ya yi muku damoyin da suke damunku matsalolinku Allah ya biya muku malama sai ba mana addu'a Allah ya ƙara ma rayuwarki albarka aiki yana kyau Allah ka sa mu aljanna Allah ka sa mu aljanna Allah ran maka ce mi بسم الله الرحمن الرحيم نعم. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى wannan tashan munka kwana jiya wannan ayar ka jayo munka kwana wurinta kuma mai bani amma dai tun sai mu dan yi riba sai mu ɗauka. dama yanzu ba an sa lokaci ba an zauna an yi yarjejeniya tsakanin musa alaihi salam da fir'auna an sa lokaci sanda za a taru a yi titsewa ko a titse makaryaci tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin musa alaihi salam da haruna da fir'auna da 'yan sihiri yanzu ansa da aka sa ansa lokaci kuma shi fir'auna dama allah ya ce fata fatawalla fa jama'a kai da hu dama da aka yi haka kamin ranar ta zo sai ya ƙara jaddada ma mutanensa cewa a yi mai selectin kwararri wa'anda in dai sihiri ne to ba a rinjaya su sai dai su yi rinjaye ba su kure in sun yi sihiri ba sa kure a samo mai irinsu sai dai faɗa musu karara ya ce ka a samo min matsala ka a taho da wanda bai iya ba ka a taho da mai koyo ka a taho da mai turar da dai in yayi ko yayi ko bahi a'a wanda yana da da ya san ya aikata ta tahi ta haka shi ya waɗa musu in ban manta ba suratu gafir kulli sahir wa بكل fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim fir'aunu ya yace mai ministoci ne a taho min da kwaradi a bangaren sihiri to yanzu an taho da 'yan sihirin na ce muku malamai sun yi maganganu jiya na ce muku amma dai mahi inganci wasu wayanda suka ce sun ce su saba'in da biyu ne amma dai akwai magana kusan guda shida wasu sun ce 'yan sihirin nan su dubu tamanin ne wasu sun ce su dubu saba'in ne wasu sun ce su dubu goma sha tara ne wasu sun ce su dubu goma sha biyan ne musa daga shi sai haruna kuma duk waɗanga dubaban da muke ambata kowa da sanda da ya giya kuma lokaci guda za su je su don haka wurin da suka je wa macizan yaggon da sanda sai su koma macizai wasu ma ba su da wurin zama wasu saman wasu wasu saman wasu wasu saman wasu haka abin ya kasance ga musa daga shi sai haruna sai 'yan sanda ta rike a hannu to lokacin na musa kamin su jewa sai yake musu wazi, wa kala lahum musa wailakum ya ce kai canku kuna ban tausayi kai canku la tabtaru alallahi kaziban kada ku kirkiri karya ku azama Allah kun taho da sihiri da yagwe da itatuwa kun jewa kun wa mutane kauda ido mutane sun dinga ganin kamar maciji ne alhali sanda ta ba maciji ba ba irin nawa bane ne ya giya ce ba maciji ba ba irin nawa ne kai can ku kakkuwa Allah wannan wai lakum la tattaru ala Allah fa yusitakum bi azab Allah sai ya same ku ya aukan muku da azaba wa qad khaba maniftara haƙiƙa maniftara alallahi kadiba kenan khaba ai khasira duk wanda ya kirkiri ƙarya abinda ba gaskiya ba yace gaskiya na yawa Allah ƙarya to ya taɓe ya yi hasara to yanzu ya jefa musu ga kalmar yanzu yan sihirin ga ga fir'auna nan zaune saman kujera manyan ministoci na kusa da shi duk sun kewaye shi ba ga yan agaji bi bayan mu ba shi ma matsara yumnatan wa yusuratan yumnatan wa yusuratan dama da hagu matsara sun tsare shi fir'auna wasunan wasunan gashi tsakiya saman kujera an aza kawa guda saman guda shi mai mulki ko da na rage mai girma aiko to mai mulki ko mu ce yadda mun ka saba ce mai allan mi allan bugi ina fatar kun gane to shi kenan da musa ya je ma 'yan sihiri wannan kalmar abun ya dan taba su to kamin a wara sai suka dan kauyata sun ka dan a ɗan keɓe don su ɗan tattauna shin wai lalurar mutumin ga ko sihiri ta irin magana gare kaɗi ko ta yi kama da magana 'yan sihiri a matsayin mu 'yan sihiri mun kware ai wanda ya kware da sihiri ya kamata da ya ga sihiri ya gane mi in ya ji magana 'yan sihiri ya gane mi magana mi 'yan sihiri ce to amma dai wasu suka ce a'a wannan ba sihiri ba ne wasu kamar yanzu suka ce sihiri ne mana kawai sihiri ne kawai sihiri ne kuma shi fir'auna ya waɗa musu in an karin jaye su sai ya kakkashe su sai ya me sai ya kakkashe su ya gaya musu karara amma in sun yi rinjaye to kuma sun zan manya-manyan 'yan majalisa ministoci ga kuɗi ga dai daula za su shiga cikin daula to da haka dai sun karince ido bayan Allah ce menene fatanaza'u ne ko fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa me suka ce qalu in hadhani lasahiran yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al muthla fatanaza'u amrahum bainahum haka ne aran ma sai suka koma tsakanin su su yan sihirin suna dan jayayya wasu su ce sihiri wasu ce ba sihiri bane wa asarrun najawa sun kadi asirta gana wadda suke ganawa asiri ce suka yi tsakanin su su masu abin sai dai suka murji gaba ɗaya suka dawo sun su aka rinjaye mahi yawan kalu in hadani sai suka ce wa'annan mutum biyu makon in hadaini a larabci a matsalar nahau da hike ba ita muka karatu ba ana kawo sai suka ce in haza ni wa'annan mutanen guda biyu Musa da Haruna lasaharani ko lasaharani ko lasaharani mutane ne yan sihiri guda biyu Musa da Haruna yan sihiri ne guda biyu yuridani suna nufin an yi hurijakun su fitar da ku min ardikum daga ƙasarku daga garinku na misira sai su tafi da matsayinku ai asharafikum manya-manyan matsayin da kuke da shi da dukiyarku da mulkin misira sai su kwace su tafi da shi wai za haba bi tarika tukumul musala to yanzu sun dawo ittifakan yanzu an dawo hagen daga an gama mai ganawa yanzu an dawo wurin fir'auna yanzu kamin su tun tunda ba aikin banza suka yi ba sai an waɗa musu me an kai sai suka tunkari fir'auna alaran makalalabo mana inda suka cewa Kalu a inna lana la a قالوا lana la'ajaran in إن na hannun الغالبين yan sihirin gaba ɗansu adadinsu sai suka to suka ce ma fir'auna to mi as sakamakon mu in mai nasara me za a ba mu ne ya ce فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين يتي دا كن ينسرا كن زم منستوشي كنا كسكومي كومي سيدكو دا كن نسرا مرجني موسى da kun yi nasarar murja haruna tarihin musa da haruna ya ɓace tutar su ta hwaɗe ƙasa na samu kwanciyar hankali na yanzu ina cikin bala'i da masiba to ba matsala duk abin da za a yi tare da ku za a yi kyau yanzu sun samu ƙarfin gwiwa kowa na son ya samu minista aiko eh a ce shugaban ƙasa duk abin da zai yi sai da kai eh akwai kaya eh akwai dala ba naira aka magana ba dala aka magana gidan bola ba a magana naira dala aka magana malam dala eh ba a kyauta da naira a'a ina ba a magana dala kuma ba a magana miliyan biliyan aka magana can biliyan aka magana sai wannan ya karfafa su suka ganin kamar za su yi nasara yanzu an waɗa musu goron su, jingar su an waɗa musu to shikenan kenan ga musa can ya tunkaro shi da haruna da yan sanda ta ya tokare su ko ga sunan bangare guda ga firawuna can gaba ga su gefe ga musa da haruna can gefe sai suka tambi musa karatunmu fa'ajmi'u kaidakum thumma tusaffa sai Allah ya ce musu ko Musa ya ce musu to fa'ajmi'u kaidakum ku tattara duk makirce makircen da kuka yi duk makirce makircen da kuka yi ku tattara ma utu safa ku yi sahu ko ma atu safa ku taho sahu sahu ku yi sahu sahu ba suna da yawa ba in mun ce daga saba'in da biyu dubu talatin dubu sha tara dubu sha biyar dubu goma sha biyu duk wanda muka ɗauka aka ce su yi layi layi su yi sahu sahu su yi sahu su yi sahu thumma a tusafa ku zo kuna masu sahu-sahu ka ce ni fa'ajimi aukai da kumfun matu soffa hmm. wa kwani aflahal yau mamanis ala. sai musa ya ce to kun shirya yau da ni da ku wa kada aflahal yau ma hakika yau yau duk wanda ya yi nasara wa kada afala hal yauma duk wanda ya samu ɗaukaka yin nasara yanzan abun da ya zo da shi yarin jaya to shi ya samu ɗaukaka kuma shi ya yi nasara ko ku ko ni yau wani na samun girma ko ku ko ni ko ni wani na samun girma yau ko ni ko ku wani zai samu girma don haka yanzu kun shirya sun ka ce sun shirya don haka yanzu ga mi za su cewa malam qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa qalu ya musa sai suka kambi musa suka ce ya kai musa imma an tulqiya ko dai ka fara jefa taka sanda ka fara jewawa wa in ma an kuna awwala man alka ko mu zamo mu ne farkon waɗanda za mu fara jewa kayan jihonmu zaɓi muka baka kaga mu masu yawa mun hika yawa idan mutuntawa kuma mu ma gayyato ka Da haka ko dai in kai ka buƙatar fara jewawa to ka fara jewawa in ko mu za mu fara jewawa sai mu fara jewawa bawan Allah me yace musu malam qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a qala bal alqu sai musa ce musu a'a ko hare jehawa ko hare me ko hare jehawa yau masallacin ga zai cika da macizai na ƙarya kenan ku kalla yanzu za su je wa macizai na ƙarya ƙalabal alku ya ce a'a ku jefa to yanzu suna nan suna shirin kowa a kalla ga nan da ya sanda ta yi da yi giya ta za a jefawa yanzu in za ki aiki ko za ki wani abu aiki na hawara da bismillahi saboda allah ya sa albarka ko ba haka ba annabi ya ce duk abin da aka yi ba bismillahi albarka ce ragaggiya ce to su kun san wanda za su nema albarka ta yi wai fir'auna shi yana da albarka yana ma nemo su don Allah inda kura na maganin zawo wallahi da tawa kanta da fir'auna na iya magance matsalar musa da yawa kai ne wanda ya kasa za ku nemi albarka ta da yana iyawa ba sai ya neme ku ba amma dan bacewa da dambala da dolanci ga sunan za su jefawa alaramma sun yi bismillah irin ta kahirci a wancan lokacin kuma wanda suka ce ya kare su shi na nemo su ba ya kariya to ni ban san wanda zai ba kariya ba da ufa dalibu wal matalu wanda an ka nemo da wanda za a ba kariya da mai nema duka masu rauni ne sai suka ce wa kalu bi izzati wa kalu bi izzati fir'auna inna lanahnu al-ghalibun sai suka ce muna rantsuwa da girman fir'auna muna rantsuwa da mi wa kalu bi izzati fir'auna muna rantsuwa da girman fir'auna inna mu yau na hannu mu galibu na mu za mu yi rinjaye mu za mu yi nasara kan musa mu za mu yi nasara kun koyi rantsuwa da banza shi kenan sai sun ka jefa yanzu ku kalla ku kalla ga sunan sun je sanda wanga ya jeho ta zan macijiya ya jeho igiya ta zan macijiya ga sunan haka dai suka yi wuri ya cika wata saman wata wata saman wata wata saman wata wata saman wata musa dai na can rike da 'yan sanda ta yi haruna na nan gehe suna kallon yadda za a yi wa gargima sun taho da abu mai girma fa sun taho da abu da girma fa Allah ma sai da ce wa ja'u bi sihirin wallahi sun tauri sihiri babba Allah sai da jinjina musu wa yace sihirin da suka zo da shi wallahi ya kai sihiri wallahi ya kai sihiri ya kai sihiri sosai to lokacin da Musa ya ga haka gaba ɗaya wurin nan ya cika da macizai ya ga shi ma in ya je wa sanda macijiya ta ka zama ya ga ko akwai matsala abun nashi ya yi kama da nasu to Allah kai kunyata Musa Allah ba zai kunyata shi ba amma sai dan wani abu na rayuwa haka irin na dan tsoro haka na rayuwa abun da ka hakuri da shi kaga wani ya zo da shi akwai dan wani zaka dan ji akwai yadda damuwa to ya abu ya kasance malam fa'alqaw fa ba lahum sai suka jefa yaggagen su yaggwage afwan yaggwagen su wa isiyahum ko da sandinonin su annaha sai gata tana tafiya duk wanda ya jefa sanda cikin su madauka ko da su dubu goma sha biyu ne a ce kowane mutum na da sanda guda da ya giya guda mutum dubu goma sha biyu ko jefa sanda da ya giya ta koma maciji tana tahiya ai akwai tashin hankali akwai tashin hankali yukhayyalu yana nuna ma mutane kamar ga sunan suna ta ya kuma alhali zaune suke ba su koma macizai ba tana nan sandarta tana nan yagiyarta amma an yi kau da ido ba kuna ganin masu sai da magunguna ba suna yi sai ka ga mutum ya taho ya tsaya gehe ya sake mota can ko ba ku gani sai ya ce ta tahi babu kowa sai a ga mota ta tahi ya ce yoribas sai ta yi ribas ya ce ta yi ta ta yi dawo ta dawo sai ya ce kwace na kwace yi nika Allah isa min ka dan uwa haba dan uwa haba dan uwa ai mota ba taba kudu kanta ba da mota na tuba kanta da tana tuka kanta da ba a mutu ba saboda bacci ana tuka ta kana tukin mota bacci ya dauke ka yanzu kana hwada sai kaga an yi baram sai kaga ana wayo wasu barzahu wasu asibiti wasu kuma allah tsarar da su takayili ne sihiru takayil a zo da abu yadda yake amma kai ba shi kaka gani ba akwai waɗanda ka taho a wasu wurare ban sani ba sokoto ko an taba ganin irin wannan shi zai taho da jaki mun san jaki sai ya shiga ta baki ne ya ta dubura ta yi kuna kallo jaki zai yi haka sai ya wada ciki sai ya to ta dubura ta yi kuna nuna gaskiya na amma ke za ki ga ya shiga ta baki ya yi ta rubuta sihiru takhayili kenan sun yi sihiru takhayil yukhayyalu ilaihim zuwa ga mutane an hata tsa cewa wannan ya giyar tana nan tana ta tahiya ta koma maciji wannan sandat gata tana ta tahiya ta koma maciji amma sihiru takhayil ne ba gaskiya ba ne to da haka ta faru me faru da Musa fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa Allah sarki fa'aujasa fi nafsihi sai Musa tsoro ya kama shi a rayuwarsa khifatan jin tsoro Musa sai tsoro ya kama shi yana ganin akwai matsala idan sun kai galaba gare shi da'awa ta ba za ta yi nasara ba ba za ta yi mai ba ba za ta yi nasara ba yana ganin ga ƙarya na ƙoƙarin turmuji gaskiya akwai matsala fa aujasa fi nafsihi khifatan musa da Allah dama Allah aiko shi kuma Allah ya ce ku tahi inna ni akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani duk abin da ka waruwa zan zama tare da ku ba matsala da Allah ya gane Musa ya tsorata an dan samu matsala yana ganin kamar za a yi galaba kan shi sai Allah ce mami fa'aujasa fi nafsihi khifatan musa kulna kulna la takhaf eh. innaka antal a'la kulna sai Allah ce muka ce la takhaf ai kulna ya musa la takhaf muka ce ya kai musa la ta haf kakka ji tsoro kakka damu duk tulin waɗanga ya gwaigan da sandunan da suka jewa suka koma macizai a idon mutane banza ce kakka damu In naka antal ala kai ne mai nasara you are the winner kai za ka yi nasara ka bar su kawai cire tsoron sai musa ya samu confidence ya samu mi ya samu tabbaci da yaƙini yanzu cewa ba za a yi nasara kan shi ba bayan duk sun gama jefawa kun kare ya ce sun kare, ga yaggwage da sandunoni sun tattaru kamar macizai kuma mutane na ganin su macizai musa ga 'yan sanda ta can to ala da mami faru wa’alƙi ma fi yami ni ka tallaƙof ma sana’u, ina ma sana’u ka yi dusa hirin wa layu fulihu sa hiru haithu a ta. Jewawan ma ba zai jewa ba sai Allah ya ba umarni, sai Allah ya ce wa’alƙi ma fi ya kai Musa jefa abin nan da a hannunka na dama, ni ce ce hannu ne na dama? wato ki zamo mai bin umarnin Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya ce a yi to ki kokari abinda da ki sai da yadda Allah ya ce a yi za ki aikata yanzu sanda ya samu yakinin cewa zai yi nasara zai yi nasara da ni ce ko ke ce gaugawa zan yi kawai in je wa in ga na kare da su to amma sai da ya jira sako saboda rashin jiran saƙon Allah ko aikin Allah ka kai in baka jira yadda Allah ya ce ai ba za a yi nasara ba ina fatar an gane fa aujasa fi nafsi khifatan musa qulna la takaf innaka antal wa alqi ma fi yaminika haka ne ko ka jefa abin da addanun damaka talqafu ko talakafu ma masana'u duka abin da suka jefa wannan sanda taka za ta haɗiɗiye shi za ta yi me za ta haɗiɗe shi yanzu duk tilin macizan nan da an ka jewa na sanduna da ya gwai yanzu sandan musa in ya jewa duk sai ta haɗe su kuma ba ta cikin ta bai ko ɗagawa ko ɗagawa bai yi yanzu da allah duk wadda a wurin ga an ka dawa mata kwano guda ta canye a'a eh kwano guda ta canye a'a ai cikin zai yi haka ko bai ma ciwa dan marawa rabin dan marawa ka wata na rabin dan marawa ku kawo ku kawo da kai a to sai Allah ya ce ma Musa duk abun da suka je wasan da ka za ta da shi talqafu ma sana'u saboda mi inna ma sana'u kai da sahir abu da su abinda suka jefa suka yi wani makirci ne na 'yan sihiri ba hakikani ba ne ba ni ba ne inna ma sana'u kaidu sahir abinda suka kirkiro suka kaga suka aikata wani makirci ne na sihiri kawai wala fulihu kuma shi mai sihiri dan sihiri ba zai yi nasara ba duk inda an ka buga duk inda aka buga ba zai yi nasara ba ko yana ganin ya yi nasara da baya abun nan zai lalace nasarar za ta lalace ba ku ganin matan da ka zo a musu maganin miji su mallake in an ka yi in ba ta ana ta jadidi ba sai maganin ya lalace wala sai lalace wani iyaka ta shekara guda wani wata shidda wani tun nan zai yi wada miki to bayan wata shidda in ba a koma yi ba an samu matsala wani ya ce bayan shekara guda don haka da baki koma ba kina tahowa makon in ya taho ki mai wada hi shiru rannan kemance ya yi espiyarin espiyarin da jiya taho ya yi espiyarin ki ne mai tsawa sai ki ji garau ya mare ki kice ni ya ce a wuce wanga wallahi zai miki sai ki ji shuri kaf ko da ce kai sai ka taɗo zane ko gyale malam akwai matsala wallahi abun nan ya lalace to ba na ga miki yana espiyarin ba ya yi espiyarin ya yi ne ya yi espiyarin ya lalace da haka shi sihiri idan ba ta jadidi akai ba lalacewa ya kai shi yasa ko gani in bala'in ya tahi dawo ma 'yan sihiri sai kaskanci ya mai musu wanda ba su yi ta abada Allah ka rike mana imanin mu Allah ka sa mu dan masu kadaita Allah Allah ka gafarta mana zunuban mu ma sana'u kaidu sahiru wala yuflihu sahiru dan sihiri ba zai taba nasara ba duk inda ya buga ba zai yi nasara ba kaga ya hasara a rayuwarsa ta duniya kuma ya hasara a rayuwarsa ta lahira shine wala yuflihu sahiru haythu ata kenan to ala ran mamu waru fa ulqiya sahiratu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa to yanzu mu dauka ba Allah ya ce mai jewa ba to Musa ya jewa ga ta nan ta bi su ɗayan bayan ɗaya ta buɗe bakinta in ta taho sai wangai fada ta haɗe ta haɗe ta haɗe ta haɗe ta haɗe ta haɗe kamar yadda muka cika masallacin ga mala'u ga 'yan sihiri ga kowa ga mutanen gari ga ƙauyawa ga 'yan cikin daji ga gidada kowa ya haɗu ga mace zan gana 'yan sihiri na karya ga sandan musa mu ujiza ta gaskiya ta kama bin su ɗaya bayan ɗaya tana haɗewa ta taho ta haɗa wanga ta haɗa wanga ta haɗa wanga wallahi ana nan tsaye sai da ta ɗauke su ɗaya bayan ɗaya duk abin suka ji sai ta haɗe shi kuma wallahi cikin ta bai ko ɗaga ba ko ɗagawa bai ba da ta haɗe gaba ɗaya sai musa to ya sa hannu ne cikin bakinta kawai ta dawo sanda sai ya rike abi ta dogari allahu akbar ya sa hannu cikin bakinta ta dawo sanda ya dogara abi ta yi allahu akbar wala yuflihu sahiru haisu ata su waɗanga 'yan sihirin dubu goma sha biyu ko dubu saba'in ko dubu tamanin ko dubu sha tara ko dubu sha biyar ko saba'in da biyu gabaɗansu sun ka gane abinda wannan musa ya zo da shi to mu'ujiza ce ba sihiri ba fa'ulƙiya saratu kawai sai suka haɗi gugurhanin 'yan sihirin gaba ɗayansu suka yi sajada gaban wa gaban musa gaban musa gaban fir'auna gaban musa gaban fir'auna da jama'a gari da su Amana hitilan mugun abu wuta sheri da sun kawo da suka yi sajada ba su yi shiru ba sai suka ce ƙalu sai suka ce amanna da rabbi haruna suka ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa hankalin fir'auna ya ƙara me Allah ya ƙara ta sai Allah ya ƙara ta sai Allah ya ƙara nauyin bala'i Allah ya ƙara nauyin ƙasa yana can ana kudati kullun da sahi da rana sai an yi ta reni ne an te ga wutar jahannama an shanya ya kone ya kone a dawo da shi karin sahi kenan da marace in zai yi kuma sai an koma an shanya shi ga wuta ta ƙone ta ƙone sannan a dawo da rayuwa ta kabari kullun kullun a wallahi in ana wuce haka ma a wuce ya yi iskanci ba ya yi tawo yanzu babu maita wayanda aka kuri da su sun kasa kuma sun yi imani da sahe mushrikai da marace masu imani kun fahimci wannan maganar ko da sun ka taho suna mushrikansu yanzu kuma masu tauhidi sun kadaita Allah da bauta Allah ka rike muna imanin mu Allah ka rike muna imanin mu to daga ciki da haka ta faru sai fir'auna ya magana ya yi magana bi inda muke ga kawo ta sannan ka bi ɗaya wata قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن يعلمن أينا أشد عذابا وأبقى كنت برككو إيه أنا بركة أيكي أي eh ka san babba ko ya karya bai nuna ya karya kai tsaye eh wai burga aiki zai wa yan sayirin sai yi da batin din kuma yan kallo kala sai fir'auna ce a amantum yanzu za ku yi imani da musa ku yan sihiri kabula an azana lakum tun ban ce ku yi imani da shi ba a wai tun da to cewa za kai cewa za su yi imani da shi su sun ga abin da ya karin su amma wai yanzu abin da yake cewa me yasa suka yi zahin yin imani da Musa tun shi fir'aunan bai ce su yi imani da Musa ba qala amantum za ku amantum lahu za ku yi imani da Musa qabla an adana lakum gabane in ba ku izini in ba ku umarni in ce ku yi imani da Musa kuma ladi alladhi allamakum sihira na gane dai shine babban mallamin ku na koya muku sihiri shine a koya muku sihiri e dubara ta kun kai min kun ka hado kai an ka taho don ku sa musa hi nasara shine mallamin ku ba ku kware ma mallamin ku ku kunyata ni shi ko ku sa hi nasara na gano shirin ku kuma ladi alladhi allamakum sihira sai ce to wallahi ku tsaya in faɗa muku la uqatti anna aydiyakum eh fala uqatti anna aydiyakum yace wallahi zan yayyanka hannayenku wa arjulakum ko da kuma ku min khilafin kuma sabani in yanke kawar dama in yanke hannun hagu wanku haka zan yi mai kuma bayan haka nan wala usallibannakum fi juzu'in nakhal kuma yace wallahi zan yi solve me aka ce ma sol zan rataye ku in leshe ku kun san leshe ko ina irin yadda kuka ganin kamar kirsoci nan suna yi su ce wai isa na an kawo wannan shine sol ya ce kuma zan yi haka in zan kai ku in leshe ku in sarkahe ku kuna tsiyaya tsuntsaye na cin naman ku haku kare wala usalliban na kun fi jizu in nakali akan gindunan itacen dabino kuma ce wallahi wala ta'ala munna sai kun gano ayyuna da ni da musa ko da allah musa ashaddu azaban wa abqa wa hiya bala'in uquba da azaba kuma azabar da goma ba ta karewa sai kun gano ni fir'auna ko allah musa sai kun gano kun ji barazana yana ne su dawo wallahi ba su dawowa ba su dawowa ya gama barazana ce gaba ɗaya ya gama duk wanga surutun da ya kai tabar makunya tabar makunya to ita ta haika naɗewa eh ita ta haika naɗewa ka gama surutu ya ce ya gama ka gama to mu da ka kawo mu da ka zaɓo mu kace mu taho mu yi to bari mu haɗa ma magana ana ranma ba mu ita qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati walladhi fatarana dan haka faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya wato idan imani ya tabbata a zuciya ba bala'i ukuba azaba duk ciyakka kace ka kashe mutum in ka kashe ba shikenan ba wallahi in imani ya tabbata baya jin tsoro don ya san ya mutu hanya Allah kuma Allah zai mai ni'ima a ah, ke da ki mutu hanya Allah da kakki mutu hanya Allah dai sai an yi mi sai an mutun a yanzu wadda ta mutu ana zina da ita ana zina da ita ko mutum ya mutu yana shan giya ko ta mutu tana shan totalin ta mutu tana shan wiwi ta mutu tana lesbian ta mutu tana luwaɗi da ke da kice Allah ki yi tsaye ga magana Allah an ka kashe ki da Allah wai mutuwa mai kyau ke ki mutuwa mai kyau malam ya muddi saifi mata ligairihi wani mai magana ka cewa duk wanda bai mutu ko wurin sara sara da takobi ba wurin yaƙi to zai mutu da wani takobi kuma ita mutuwa guda ce amma kala kala kowa sanadin da zai kashe shi daban-daban na wani rashin lahiya zai yi wani hadarin mota zai yi wani zai hada rijiya wani cikin gulbi zai mutu wani mota za ta take shi wani ruwa zai sha ya mutu wani in ya kwanta ba a tashi da shi wani tuntube zai yi ya mutu amma dai duk mutuwa ce amma dai dalilan da suka sa kowa ya mutu kuma su sun ka bambanta amma dai an mutu sai suka ce mai kalulan nu'tharaka haka ne ko wallahi mu ba za mu zaɓe ka ba firawuna bari mu haɗa maka lan nu'us ha abada lan ha abada ba za mu sake dawowa mu zaɓi mu bi hanyar ka ba mai ra'ayin ka lan nu'us raka alama ja'ana akan abin da ya zo muna min albayyinati na shirya mun gane wannan bawan Allah annabin Allah ne mun gane wannan bawan Allah ba dan sihiri na ba mun gane wannan bawan Allah abin da ya zo da shi mu'jiza ce daga Allah dan haka mun yi imani da Allah Musa da Haruna ba za mu zaɓe ka ba lan nu'siraka ala ma ja'ana min albayyinat wallazi fadarna wanda shi ya halice mu ba kai ka halice mu ba fir'auna ba kai ka halice mu ba kana cewa wai kane muna burga za ka kashe mu za ka yi duk abin da za ka yi ka yi wanda ya halice mu mu mun dawo mun gane shi abin bauta mun rike shi kuma shine Allah Haruna da Musa kai bari mu haɗa ma faqadima anta ka duk abin da za ka yi ka yi ba iyaka ta annan ba duk abin da za ka yi kun ga babu tsoro imani ya tabbata duk abin da za ka yi ka yi ba wai gunce hannunmu ba ka ɗebe kawa kawar dama hannun hagu ka te ka soke mu ka rataye mu saman itatuwan dabino tsuntsaye su canye in akwai bala'in da ya yi wannan kai muna ba mu dawowa duk dai abin da za ka yi muna nan dai duniya ɗina za ka yi muna shi in mun lahira babu abin da za ka yi muna yanzu duk yadda mutum ka son yi miki azaba in an ka yanke ki duk abin da yake sani bayan an yanke yanzu da ko ka yanke ni ka ce kai na dai kai kiyayya ta haka na aishe ka bari ka yi min da bala'i da azaba ka ɗauko yuka kai yanke ni bayan ka yanke ni ka ce a kawo ma yuƙaƙe ka kama bi na a hankali kana ɗiba gaba gaba nan hannu ka ɗebe tsoka ka ɗebe tsoka na sa an yi wahalar banza ɓata lokaci ka kai kawai ni na riga na tafi na riga na tafi innama kadi hadhihi duniya. dunya da za ka yi kawai nan rayuwar duniya ce duk azabar da kai mana da Allah ya cire rayuwar mu ba mu san abin da haka ba ka bata lokacin ka kawai bari mu ƙara faɗa maka mi suka ce mai inna amanna bi rabbina li yaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa sai suka sace gaya mai inna amanna bi rabbina kai mu bari mu faɗa maka mu ba mun riga mun yi imani da ubangijinmu liyaghfira lana khatayana kuma muna neman Allah dan ya yafe muna kurakuran da muka yi can baya ya bayin Allah ya boya Allah ya yamma masu daraja masu kima masu mutunci Allah ya sa ku aljanna duk wadda ka laihi ta tuba Allah na yahi mata komi girman laifi ne ko wani iri ne komi girma ne kake yanke kauna Allah na yahiwa komi yawa ne Allah yana yahiwa a tuba kawai liyaghfira lana khatayana dan Allah ya yahe muna kurakuran mu laihukan mu da muka aikata na yin sihiri na kafirci na bautar wani Allah ba Allah ba kuma wa ma aka rahatana alaihi min sihiri da abin da ka tilasta muna na sai mun taho mun yi sihiri to nan da aka ce wa ma aka rahatana sai malamai suka ce dama fir'auna a wancan lokacin lokaci ne da aka kuri da ƙwarewa wurin sihiri sai ya zaɓi yare guda arba'in guda nawa matasa masu basira masu hikima sai ya tura su wani gari da aka ce mafarma'a farma'a a cikin misira amma yana gefen kogin ah, baharul Ahmad. baharul ahamar yana gefen garin na ko gefe kusa ga wannan taukin ko gulbin ko kuma tekun da aka ce mabaharul ahmar sai ya kai su can guda arba'in ne ya ce a koya musu sihiri su kowa iya sihiri duniya to suna mutum arba'in din nan da ya kai suna cikin waɗanga da suka yi imani da musa to suna suka cewa mu mun bakka mun rika Allah kuma dan Allah nan ya gafarta mana kurakuran da muka yi da abin da ka tilasta mu na zuwa koyon sihiri dan mu taho mu tunkari Allah mu yi hito mu hito da Allah ka samu hito da ƙarya dan mu rushe gaskiya mu mun bari mun koma mun rike Allah wa ma aka rahatana alaihi min sihiri wallahu khairun can ba ya ce menene ba ah, ayyuna a ashaddu azaban ba ya ce za ku gane wanda ya iya azaba tsakanina da Allah Musa ba da ni sai suka ce mai wallahu khairun Allah ya hika Allah shi an mai alkhairi kuma iya eh, alkhairi na Allah shi ka dawwama in ma azaba ce ta Allah ita ka dawwama khairun yi alheri wa abuka kuma na Allah ya yi wanzuwa na ka bi wanzuwa don kai ma ba wanzuwa za ka yi ba kuma za ka mutu karewa za ka yi da abun da ka aji amma shi Allah ma ما عندكم ينفد وما عند الله باق duk abin da kan mallaka duk abin da kuka mallaka a duniya zai kare ma indakum yanfad duk abin da mutum ya mallaka zai ƙare. rayuwar ma zata ta kare kudinki za su kare gidan a gari babu ko miraki zai kare duniyar ma zata ƙare wa ma ba. Allah baq duk abin da a wurin Allah shi yana nan mai wanzuwa ne har abada ba zai ƙare ba da haka ka yi abin da za ka yi wallahu khairun wa abaka suka ci gaba da yi mai wa'azi suka ce mami a daren ma innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya sai suka ce mai innahu lalle yadda abin yake man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda ya zo ma ubangiji ne yana kafiri yana mushriki yana mai saban Allah fa inna lahu naru jahannama lalle Allah ya yi mai tattalin tanadin wutar jahannama khalidina fiha kuma yana eh la ya mutu la ya mutu fiha baya mutuwa in ya shiga cikin wannan wutar wala ya haya kuma ba zai rayuwa ciki ba nan waji suka wa fir'auna cewa in ya kuskura ya ce ma Allah a haka ko wani ya kuskura ya ce ma Allah da laifi to Allah ya yi mai tattali tanadi na wutar jahannama kuma in an shiga jahannaman nan ba a mutuwa ba a rayuwa kamar inda wani wuri Allah yake cewa wallazina kafaru lahum naru jahannama الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الله ce wallazina kafaru duk wanda ya kafirta duk wanda ya mutu yana kafiri lahum naru jahannama suna da wutar jahannama Allah zai tsumbula su zai tsoma su ya nauce su can ciki la kuda alaihim ba a karewa da su faye mutu bale su mutu ba a mutuwa dan da azabar lahira ana mutuwa mai sauki ta mai sauki ta to ba a mutuwa la kuda alaihim faye mutu ba za a yi musu hukunci ba wanda zai sa su mutu bale ma su mutu kuma Allah ya ce wala an anhum min azabiha kuma ba za a sassauta musu azabar ba ba za a sassauta musu ba duk wanda dan jahannama ne na hakika ne bai mutuwa bai mi bai mutuwa kuma bai rayuwa kwarai amma akwai wa'anda hadisi ya tabbata wutar za ta kone su amma ba 'yan wuta na ba ba 'yan asalin 'yan jahannama din ne ba sun ɗan yi wasu laifuka ne da allah ka son a ɗan yi musu punishment an gane sai ya sa wuta ta kone su taimi in ta kone su sai su koma gawai fahaman fasiru fahaman su zamo gawai ai mun san gawai haka za su zamo gawai to bayan sun zamo gawai din nan ne sanda za a ce sai su sai Allah ya ce a kwaso gawan a kwaso su a je a kada su cikin wasu ruwa sai Allah ya sa su kama gawan nan ko wane mutum da ya zangawai gawan nan sai ya kama ciri ciro jikin mutane tsoka hanji kasusuwa jijiyoyi komi sai ya kama cirowa karkashin wannan gawai ko da aka hama ga ke zan mace ke zan mutum ka zan mutum cikakke amma kana dan wari wari saboda ka sha dan kuna kuna to waɗanga dama ba 'yan jahannama na ba amma duk wanda a ɗan jahannama na asali wanda ya shiga ne to la ya mutu fi fiha wala yahya ba zai mutu ba dan haka wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim mutu. wala yukhaffafu anhum min azabiha ba a sassauta musu azabarta kadhalika najazi Allah ya ce kama haka muke yin sakamako muke yin sakayya kulla kafur duk wanda ya zama mai kafirce ma Allah subhanahu wataala ya ku uwayenmu masu daraja kada ki yadda ki aikin da zaki shiga jahannama sai minti goma kada ki yadda kun san wani abu wallahi jahannama akwai hadari wallahi akwai hadari hadisi ya tabbata in ba san jahannama ku bari mu jita hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa yi'uta bi jahannama yawmal malkiyama za a zo da jahannama hilin hisabi ranar kiyama walaha Una alfu malak tana da mala'iki dubu saba'in mala'iki dubu nawa mala'iki ɗaiɗaiɗai har dubu saba'in mala'iki guda yana lalata duniya gaba ɗaya mala'iki guda in ya safi fike nai tun daga ƙasar gatamu zai ko gaba ɗaya duniya fifike guda sai ya yi kamar yadda kuke wa kuke juya waina wallahi fiffiken mala'iki guda in sa ya tattaru duk duniyar ga haka zai dago shi da fiffike guda ya nuce ta haka mala'iki guda amma wutar ga mala'iki dubu saba'in ajaye da an rike da ita uta bi jahannama yawmal qiyama wala ha sab'una alfu malak ma kullu malakin sab'una alfu zimamin ko wane mala'iki cikin dubu saba'in dinga yana da cen, mun gane in hawa ce zimam sarka ragwama sun gane hausa gato wanda aka sa a ɗaure abu to sarke mu ta yi sarka ko sarkar da aka ɗaure wuta da ita ko wane mala'iki cikin dubu saba'in dinga yana rike da sarka dubu saba'in wuta aka ɗaure wuta wutar gada ya miki wazi ka cewa ka ce a sani jahannama ba haka wasu kai ba in ke adda wuta kaɗa ni ba ita adda ba amma wanda adda ita yana ikada ki kuma babu mai hanawa kowane mala'iki yana rike da linzamin jan wuta guda dubu saba'in ya girman wuta yake kenan ya ƙarin wuta yake kenan ya za ki yi da an kada ki ciki kina wasa da lokacinki kina wasa ke shagalta da rayuwar duniya kina ganin mai bullewa ce rayuwar duniya da akwana biyu ke tashi jaririya ke zamo ya karama har ke zamo budurwa tun ba a ce miki kowa tun ana cewa ai yarinya ga har an kawo cewa matar ga tun ana cewa ai yarinya an ka ce budurwar ga an ka ce matar ga tun ba a ce miki inna an ka kama cewa inna hakkin samu jikoki tahiya ta yi kusa ko ba ta yi ba wallahi ke kisa an yi kusa wallahi ba sai an faɗa miki ba wallahi ke sani tun ba kisa wando kika yi towa garka hakki fara ganewa ko babu hijabi ba ki hitowa kina nan kina nan tun kina cewa inna an kawai gari yanzu babu wanda kika ce mu inna sai dai a ce miki inna ke da Allah sai an ce miki ke kusa mutuwa da Allah sai an ce miki amma kina nan cikin sabon Allah ke ta wurin bokaye ke ta wurin yan jibbo ke ta wurin yan duba ke dai menene duniya ni kika so duniya mizaki duniya ke dai duniya duniya duniya kawai ke rabu da Allah ke rabu da Allah sai mutuwa ta zo miki bagatatan ya man bi duniya hushtagal wa garrahu dunul amal al mautu ta'ati bagatatan wal kabru sundukul amal wani magabaci ka cewa ya man bi duniya shagal ya kai wanda ya shagaltu da rayuwa ta ta duniya shi bai da matsala in ba duniya ba yanzu abin ban takaici ci dora madangayo muna rabi ko muna rabi wallahi wata bata yi hizo guda ba wallahi wata bata yi hizo guda ba bata yi ba kuma wallahi bata yi istighfarin da kai dubu ba bata yi salati dubu ba ba ta yi tasbihi dubu ba ba ta yi tahmidi dubu ba yau muna kwana goma sha biyar babu wanda ta yi babu hizo guda babu takabiri babu tahmidi babu tahalili babu tasbihi ba ta yi ba kuma wallahi da ni mai magana da alaranmu da duk wanda a wurin ga da ku babu wanda adda tabbacin babu wanda yake da tabbacin cewa wangara madan ba shine na karshe gare ba ko akwai mai tabbaci wallahi yana yiwuwa shine last chance our last chance ila shine karshen damar da muka samu mu ibada cikin ramadan yanzu ban sani ba da tafsirin da mun kai ba a rasa wa'anda mun yi da su yau suna kabari babu su suna ina suna kabari kila baɗi wanda zai tuwa yi tafsiri ni ina kabari sai a ce Allah gafarta ma awal adam ba rawar haka muna tare da shi amma yana kabari to na lura da na lura ke lura da wannan ko ko mun shagaltu da ya gaugawa ya kyalekyali idan an shiga jahannaba ba a mutuwa ba a sassautawa idan 'yan jahannama suka shiga jahannama suna da addu'o'in da suka yi ina da minti nawa suna da addu'o'in da suke yi kuma duk addu'o'in ba su da amfani na warko dai in an shiga duk wadda ta koya miki zina ta koya miki lesbian ta koya miki swata ta koya miki gulma ta koya miki annamimanci ta koya miki rashin jin magana ta nuna miki kakkiwa uwarki da'a ke ke waye ɗan boko kike waye ya kike uwarki bu ƙauyata ba ta iya turanci ba ba ta yi boko ba ba ta shiga school ba kun san wadda ta shiga sukul kila ma yadda filoma ta ta yi kuma wallahi ta gama da filoma ba ta iya rubuta application lata da turanci wallahi ba ta iyawa amma wai kallon innata ta kai ba kauya eh mamata shi is literate. ai to ai ka san ita umma bar shiga aji ba <laughs> je ce ba ta matsala ba su ganewa ai yan yan yan yan yan eh, wai wai umma local ta wai umma local ta wai bayan ta ga wanke mata tutu eh ta sa mata famfas ta kawo tuwayi ta sa a ɗauke ta kai ta naziri eh ta so mata madara a sa mata ruwa cikin efida a yi komi a sa cikin kwando a kai ta naziri eh an gama a ɗauko ta in ta yi kuka a sai mata biskit wai yanzu nata ta abba ƙauya wai ta ta ta koyo yes no yes no wai ta koyo wai yanzu kowace ba ƙauya ku bari da baku wani labari ba daɗi sakkwato aka yi shi E masu hayakin kai wai don sun yi boko boko boko wanda ya yi boko da mai sai da kuli-kuli ni a bambancin su ko da min ni a bambancin su a ah? wanda ya yi boko ba abinci da haka nema ba Da Allah ku waɗa min mutum guda da yi boko ce aljanna hika nema wurin bokon nan ku waɗa min shi ko mai sai da kulikuli ba to hika bida ci da iyali ne ba kwai yi boko tunanin yaka ya samu aiki don ya samu abinci haka ne ko ba haka ba da mai sai da kulikuli da mai sai da tamakka da mai sai da tumatir mai kayan miya ga ka bani kayan miya nemi miya mai kyau Allah ya mata albarka wallahi duk duk abinci na aka nema eh? ta yi ko kai Allah mu bari za a kowa shan miya yau Allah ya ƙara mata albarka Allah ya mace koyo ta aiko kai Allah ya ƙara mata albarka ta ce a sha miya sai mura ta gushe eh ba ku ji ban mura kware ba ina dadewa akai bana Allah ya ban lahiya ba ba da na samu jaraba alhamdulillah addu'o'inku ne Allah ya karba wallahi ku ne Allah ya karba don haka wani matashi ne ya samu matsala da mahaifiyarsa nan sokoto sai aka kira wani malami ya je ya sulhunsu da aka je ana sulhu wai shi dan boko na an hara mika waruwa uwar ta fara zanawa ta fara zanawa can sai ya kalli malamin sai ce please ustaz <laughs> ka kaji says, look. Kun san abin da ya faɗa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya ce wato malam mama jahila ce bata shiga aji ba shi yasa. Wallahi abin da ya faɗa kenan nan Sokoto ya faɗa ma mahaifiyar shi. Mallamin da ya tausiri ya ce taushi kenan. ya buɗe riga ta yi ya tashi ya kakkaɓe ya ce sai an jima wallahi ta yati to mi ce mai wanga ina wato siru ka kalli innaka in ita a sarkin jahilan duniya ba iya ka ta nan ba an naɗa ta ta kowa jahilci duk duniya tun warkonta a ta. kai bai kamata ka kalli innaka ka ce look wai mamashi bata shiga aji ba jahila ce da Allah ko wani hudu wanga ba kamari ne in mutuwa za ka yi ka mutu don ka ba maka kariya yanzu irin wanga dami amfani ne wallahi bai da lokaci to ya shiga jahannaman da muka magana suna da addu'o'in da suka yi alaramma to ko mu kwannan ba mu aya bidi ka san akwai bus din babba wanda cikin jahannama za a kawo mai membari bayan kowa ya shiga an gama kuka an ce 'yan jahannama za su yi shekara dubu suna kuka hawaye ka zubowa kuka dai suka yi don shawara suka yi to ko mu yi ta kuka ko allah na ganin tausanmu mu sai a ce to kowa shi shiru a ta kuka a zube a ta kuka shekara dubu shekara dubu na lahira kowa ya kyale su ba ce musu uffan ba to hawaye na zubowa sai izan jini ka zubowa makon hawaye in sun ka koma yin wasu shekara dubu dubu biyu kenan ko sai su ce to wala ba a yi muna magana gaba ta yi wacce ka bullewa kuma sai a sake shawara to ya kamata a yi sai su ce wai duk wani na ya sanadiyar mu shiga wanga cikin bala'i sai a ce shaidan na sai shaidan ya ce wallahi kun ramin ni da kuma ya bambanci na ku ce ni na duk wanda ya ganin na taho na ja shi na ce ta hizi na daga hannu ne wanda ya gane ni na ce ni na ce ta yi luwaɗe daga hannu ne wadda ta ganin ni ni ce ta ta dinga lesbian mace ta bi mace in ni na ce in ta ganin na ja ta to ta hodi don ko ramin ganan. waganan kawai ni da ku dumin mun hada cikin bala'i to ana rama ba da wannan ayat sauran addu'o'in guda uku guda hudu gobe mun to sai mu lalabo su sannan mu koma don tunda mun hado jahannama sai ayi magana jahannama dan duk wanda a wurin gaba musan shiga jahannama ya Allah kakka samu jahannama ya Allah Allah duk wanda a wurin ga Allah kakka sa shiga jahannama ya Allah to da surutu yayi surutu sai shaidan ya hau membari ya ce kai ku bari in gaya muku وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموني أنفسكم ما أنا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني إني كف... إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم yanzu mu جهنم الله jahannama Allah kaka ciki ku kalle su ga shaidan na an kawo mai membari tsakiyar jahannama sai shaidan ya hau ya ce ya ku jama'a 'yan wuta ya ku hasararru ya ku tattabu ya ku wayanda suka ƙijin magana Allah ya ku wayanda suka ƙi annabinsu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai shaidan bayan duk ya gama musu wannan wa kala shaidanu sai shaidan ya ce lamma qudi al'amr ya ce kun gani bayan duk suna cikin wuta an gama an yi ta zarge-zarge a hada a ce wangana a ce wangane gaba ɗaya da an kai ittifaƙin shaidan na sai shaidan ya ce inna Allah wa'adakum wa'adal haq lalle Allah ya muku alƙawali na gaskiya kwai mai da'a zai sashi aljanna kwai saba mai zai sashi wuta wa wa'adtukum fa ni ko sai ni muku alƙawali ni saba sai ki ji ya ce ke da Allah i eh, lokacin ki na in ki girma ki tuba eh in ki aure ba sai ki bari ba ka san wai akwai abin da aka rudin yan mata da shi wai sai ta zai zan ta zan karuwa ta zan karuwa zina kamar karya sata kamar bera rashin jin magana wai da zimma wai ya an zuba mata ruwan lalle wai duk da ta yi wai an gawarta mata wacce haka nan na rance da allah in duk lallen duniya za a wanke ki da shi da hinkina nan za ki dai ja walla a walla za ki ja kam amma billahi lazi la ilaha illa huwa laihin kina nan wallahi na nan ya ce na yi muku alkawali na saba muku wa wa'atukum fa akrabtukum na ce ku yi zan tsamar da ku ba komai ai za a tuba kai ba wani abu duniya ce ai mutum ya shakata ya yi walwala fa akrabtukum duk abun da na ce zan ba ku kariya yau gashi na saba muku ni ma ban iya kare kaina bale ku kuma ya ce wa ma kana liya alaikum min zan kare daga ita kuma ba ni da wata fawa wurin ku cikin ku babu wanda ya gana tilasta shi na jayo shi na ce sai ke yi zina ko sai ka yi zina ko sai ka yi swata ko sai ka yi zalunci ko sai ka yi giba ko sai ka yi aminalimanci duk wanda ya gani na jawo shi na tere shi gidan kurbe taho wadda ni na jawo ta na daidaita wurin wasu gidi ta taho illa an da autukum illa dai na samu kosawasi na nuna muku shawa fasta jabtulli kun ka karba min kuka ce aje a cashi ai casu a cashe casu a cashe sai ka ji ta ce yaushe za a yi bikin wance don mu cashe ko ku cashe to ku cashe illa an da wata kwamfasta, fasta jabtumli ya ce eh, falata lumuni ya ce daga yanzu kan wanda ya sake cewa ni ni ni sanadiyar shigowa ta jihannama kan wanda ya sake cewa haka nan wa lumu anfusakum kowa ya zargi kai ne kowa ya ta ya ce ni na ni abba na kware ba ni ni sanadiyar shigowa kan kowa ya ce shedan na ma ana bi musrikhikum ni ban iya yi muku magani kun ga gautat wallahi ban iya yi muku maganinta wa ma antum bi musrikhiya kuma ba ku iya min magani ni da ku yadda ku ta ka kuna ku haka ta ka kuna ta ni kafartu ni na yi baran baran da ku abinda kuka cewa ni nisa ku ba ni nisa ku ba bima asharabtu muni min qabli abin da kuka cewa ne nisa ku sai ka ji ta yi shegantaka wai ta te tana zinar ta boye da Allah ta yi tona mata asiri ta yi ciki sai ta taho tana cewa wallahi kaddara ta jimina ka Allah kaddara ta ko ba ki ana ciki ba nan Ba ki ana ciki ba amma wanzu ya kaddara ta eh wallahi kaddara ta shi ya toto kaddara ko ko shirin shedan a shirin kanki dai ina fata an gane don haka kullum kokarin haka ka nisanci shedan shi shedan ce duk abu nan da kuka cewa ni ka sa ku ya ce wallahi babu ni babu ku na yi baran baran inna na lahum azabun alim lallai azzalumai suna da azaba mai daɗi ranar kiyama to akwai addu'o'i guda hudu da za su yi bayan wannan in Allah ya ba mu iko gobe muna lafiya lau bayan mun kawo da mu ta cikin jahannama ga za mu kawo wa'annan addu'o'in mu gani shin za su samu karbuwa Allah zai waiwaye su za a sassauta musu ko ko ba za a sassauta musu ba ya Allah duk wadda a wurin ka kasa ta jahannama ya Allah Allah duk wadda a wurin ga Allah ka samu aljanna Allah ka gafarta muna Allah ka yahi muna kurakuranmu Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya biya muku bukatocinku matsalolinku Allah ya koranye muku allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik